Shugaba Buhari wanda ya sauka a filin jirgin sama na garin Dutse da misalin karfe goma da rabi na safe ya shiga jirgin helikwafta zuwa Auyo inda ya kaddamar da aikin sabunta noman rani na kasar Auyo da ke karkashin kulawar hukumar haɗeja da jama'are. Bayan haka shugaban ya wuce fadar mai martaba sarkin haɗeja ba tare da gabatar da jawabi ba inda suka gaisa da sarkin har ma ya bayyana gamsuwa da irin tarbar da ya samu a can. an tsara dai shugaba buhari zai dawo birnin dutse da maraicen wannan rana ya kuma kai gaisuwar ban girma ga mai martaba sarkin dutse kuma ya kaddamar da aikin ruwa na sola da gwamnatin jihar jigawa ta yi ahmadu dan fulani wani makiyayi ne da ke kiwo a dab wurin da shugaban kasar zai kaddamar da aikin ruwan na sola da ke ƙauyen disina na kusa da birnin dutse in na dan zazzagaya zan kai wa yara su dan tare min su zan zo allah dan tarbi shugaban kasa zan yau shugaban kasa lalai marhabin da zuwa jihar jigawa me kuke so a wurin shugaban kasa gaskiya abin da muke so a gurin shugaban kasa yana da yawa musamman ma mu fulani saboda mu yanzu fulani gaskiya an gama matsar mu kamar gurin kiwo da mashaya kaga dai yanzu mu nan karamar hukumar garin nan na dasina hmm. ba mu da makiyaya to da ina da ikon zuwa gurin shugaban kasa na yi kuka na. kukan da zan fara zan kai mar in ce masa gaskiya a taimaka mana a fitar mana inda za mu samu ma mu dan zazzaga da dabbobinmu sai dai a yayin da Ahmad Dan Fulani ke kokarin zuwa ya tarbi shugaban kasa duk kuwa da abin da yake gaban sa na kiwon shanu shi kuwa Alhaji Sani Shuwarin cewa yake Allah ya kawo shi lafiya ya mai da shi lafiya to in same ni ko kuma wasu mutane wanda kuma na fito a cikin jam'iyyar PDP in na shiga taro na jam'iyyar apc abin kunya ne ni a ganna a tun tunda ba a ni ba sannan ko da an are ni ma ba layi na ne. domin idan kana harka ta jama'a a cikin harkar siyasa ya kamata duk wurin da kake da ma'amala a harkar jam'iyya to a ganka a wannan wurin amma idan har ba jam'iyyar ka bane to gaskiyar magana abin kunya ne a ganka a cikin wannan harka kuma ina yi fatan lafiya Allah ya kawo shi lafiya kuma ya mai da shi gidansa lafiya me haufi ka je taron da ya zo shi kai matar ba eh to gaskiyar magana shine ni dai na san jam'iyyar pdp mu muka yi mulki a jihar jigawa kuma muka saba allah ba jam'iyyar apc a idan na je aiki na da na yi wanda bayan nasa zan zan nuna shugaban kasa ko a gwamnan da yake kai ne zan nuna zan zan iya nuna aikin da yi tunda ba jam'iyya ta bane haka ba jam'iyya ta bane kuma ba zan iya taba nuna abin da kauna ba tunda ban san me ba amma inda jam'iyyar ta ce take mulki kaga na san me za a yi kuma na san da abin da za a nuna shugaban kasa shi a fadin jihata domin in na je tsagumi ne me zai kai ni Inda ba gida na bane in an ganni wa za a cewa me farci ne kawo ni ko kuma tsagumi a yanda shugaba Buhari ke ci gaba da wannan ziyara ana sa ran shugaban zai gana da masu ruwa da tsaki bayan liyafar cin abincin dare a fadar gwamnatin jihar Jigawa da ke nan dutse Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.